ina tare da malam abbas isa lauya ɗaya daga eh. cikin malaman suna na najeriya mun samu labarin cewa an harbi malam awal albani shin eh, ya eh. labarin yake ne wallahi wannan labari mai muni mai ban firgici kwarai da gaske ya zo mana a cikin daren nan bayan kamar karfe goma shi malam awal albani kamar yadda yake mai ƙoƙari wajen karantar da al'umma musamman ma matasa ya taso daga karatun sahihul Buhari da yake karantar da al'umma yana komawa gida tare da iyalin shi sai waɗansu suka zo suka buɗe wuta a motar tashi sakamakon haka sun kashe shi da ɗan shi da matar shi wasu kuma da ke cikin motar yanzu haka suna asibiti wannan shine mugun aika-aikar da waɗansu Makiya Allah azzalumai suka zo suka aikata a wannan waɗanda muke fata muke addu'a Ubangiji Allah ya fallasa su kuma ya mayar musu da mugun aikinsu a kansu. Malabar shin shi Malam Awal ya je irin taron nan ne na ta'alim a yayin da yake dawa wannan lamari ya auku. Eh haka ya faru. Dama ɗabi'arsa ita ce ya karantar da jama'a a fahimci sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. a cikin haka ya je ya yi wannan karantarwa yana karantar da sahihul buhari kamar yadda yake karantar da waɗansu littattafai na fiƙihu wannan littafin hadisi kuma yakan karantar da wasu littattafai na fiƙihu yau abin da ya karantar shine sahihul buhari wanda wannan aikinsa ne shekaru masu yawa har Allah ya sanya albarka a cikin al'amarin wanda a ganin mu in ana ƙoƙarin a dinga ɗauki ɗaiɗai na malamai ne irin wannan to ko an ɗauki malami ba a ɗauki ilimin da ya yaɗa ba kuma ilimin na nan zai ci gaba da yaɗuwa an kashe malam jafar ilimin da ya karantar yana nan yana yaɗuwa yanzu ga malam awwal albani an zo an yi wannan aika-aika a kansa kuma ilimin nasa da ya yaɗa zai ci gaba da yaɗuwa, da izinin Allah. A mana ba yanzu haka ya birnin Zariya yake ciki bayan aukuwar wannan lamarin. wallahi ba mu taɓa ganin irin yadda ka iske jama'a gungu-gungu sun yi zugun suna ta juyayin wannan al'amari kuma motoci da babura irin yadda ba a saba gani ba gashi nan suna ta kai kawo kuma ana zuwa gidan malam awwal in ana haɗuwa saboda alhini kuma a ji yaya za a za a yi jana'izar in Allah ya kai mu gobe. Wato ma'ana dai wannan lahadi ɗin kenan. Wannan gobe. yawa wannan lahadi din nan da za mu shiga ah, eh, Wani ba a ƙarshe ya za ka kwatanta ko kuma ya za ka zayyana shi marigayin ya za ka kwatanta shi wani irin mutum ne a fagen wa'azi na addinin musulunci tunda dai an san cewa shi malamin sunna ne wallahi malami ne wanda Allah ya albarkaci rayuwarsa ya albarkaci iliminsa Allah ya ba shi fasahar harshe wadda harshensa ya zamanto wato a cikin faɗin gaskiya kamar yankan wuƙa ne baya shakka baya tsoro a gaban kowa zai faɗi gaskiya a yanda ya san take tsoron zargi ko tsoron wata barazana duka ba ta hana shi ya tsage gaskiya a fagen wa'azinsa wannan muna ganin shi ne watakila ya firgitar da waɗanda ya firgitar suke ganin ya Allah shi ɗinnan nan zai iya zama matsala a kansu a cikin wata buƙatar su ga yadda muke hasashe suka yi wannan aika-aika kuma muna tabbatar da sanin cewa wannan karantarwa tasa za ta ci gaba in sun ɗauke ta barazana to barazana tana nan ba ta ƙare ba.